sauraronmu Assalamu alaikum. mu da sake kasancewa da ku a tashar mu ta wasu online TV inda muke kawo muku ƙayatattun shirye-shirye da masayyahun labarai daga nan tashar mu mai albarka ta wasu online TV. Ga kanin labaran da za ku ji a halin yanzu inda za ku ji cewa sama da mutane 20 sun kone kurmus sakamakon fashewar tankar mai adalta. Mai sauraro kar kumanta ku subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin cin sabbin shirye-shiryenmu. Muna godiya matuƙa. Yanzu kuma ga cikakken labarin. Aƙalla mutane 20 ake hasashen sun rasa rayukansu bayan da wata tankar mai makare da man fetur ta kama da wuta a shataletalen koko kan titin Benin zuwa Sapele a ƙaramar hukumar Ethiope ta yamma a jihar Delta. Lamarin a cewar wata majiya ya faru ne ta misalin karfe 11 na safiyar ranar Laraba. Wakilin jaridar Daily Trust ya rawaito cewa tankar ta fashe tare da kamawa da wuta bayan da ta faɗa cikin wani rami kan shataletalen Koko da Olobo babban birnin wato babban titin zuwa safele karamar hukumar ethiopia ta Yamma, a jihar Delta. Ababen hawa da dama ke tafiya a kan hanyar, lamarin da ya rutsa da su, inda yawancinsu suka ƙone, kamar yadda wani fasinja da ya sha da ƙyar ya shaida wa manema labarai. Rahotanni sun bayyana cewa waɗanda hatsarin ya rutsa da su sun ƙone ƙurmus ta yadda ba za a iya gane su ba, yayin da motoci sama da goma suka kama da wuta. Wata da hatsarin ya rutsa kan idonta ta ce tankar ta tunkari Sapele daga Benin, ita kuma lokacin tana cikin mota ƙirar Nissan West tare da wasu fasinjoji. Tankar na ɗauke da man fetur a ƙoƙarinta na kaucewa wani rami ne ta jirkice inda nan ta a tsakanin shataletalen Koko da Olobo. Hatsarin ya nuna na kwarai. ya ritsa da mutane da dama. motoci da dama sun kama da wuta a ƙarshe motoci masu ɗauke da fasinjoji goma sun ƙone ƙurmus inda sama da gawarwaki ashirin aka ciro daga cikin motocin mu mun ci sa'a lokacin da muke a wajen har 'yan kwana-kwana sun iso suka kuma fara kashe wutar hatsarin ya rutsa da mutane da dama a lokacin sannan kuma mutane suna cikin motocinsu saboda cunkoson wajen yasa ya zamo wahala wajen ceto su ga shi wutar na ci sosai a cewarsa kamar yadda rahotanni suka bayyana da misalin karfe uku na rana jami'an hukumar kiyaye haɗarurruka ta ƙasa FRST, na ci gaba da ceto mutane daga inda hatsarin daga inda hatsarin ya faru kar ku manta ku yi like a ƙasan wannan bidiyo sannan kuna da damar tura wa 'yan uwa da abokan arziki wannan labari mun gode na subscribe na subscribe sannan ka danna gawa gawa